Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Zami darasi na ɗari da casa'in da biyar cikin karatunmu na aljami'u sahih na al'imam Muslim yau ashirin ga watan al hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas. wadda ta yi daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta 2026 ta miladiya a muna nan dai cikin kitabul hajj za mu tashi istihbabu tibi qabla ihrami fil badani wa istihbabihi bil miski a wannan karin a ku ana kun babu tibi inda al-ihram wannan shine shine tarjamar a al-imam shine tarjuma alqadi iyad eh naku kenan mu kuma namu na muslim istihbabu tibi qabla al-ihram fi badani wa istihbabihi bil miski wa annahu la ba wa annahu la ba'sa bi baqa'i wa bi wa bi suhu bi baqa'i wa bi sihi wa huwa bariquhu wa lama'anuhu a sharhi ya kawo shi hmm. eh to shine abin da qadi iya bai ce kenan mm. na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويقول المصنف رحمه الله باب الطيب للمحرم عند الإحرام نعم يتي باب الطيب للمحرم عند الإحرام باب shafa turare ga mai yin harama yayin da zai yi ihrami yayin da zai harama da hajji ko umra na'am قال وحدثنا محمد بن عباد نعم قال قال اخبرنا سفيان نعم سفيان ابن كنا دغا الزهري دغا daga Aisha ta radiyallahu anha ta ce na shafa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turare li hurmihi yayin shiga cikin ihraminsa lokacin da ya haramarsa domin ihraminsa a lokacin da ya harama kuma domin fitarsa daga cikin ihrami domin tahallulinsa qabla an ya tsofa bilbait kafin ya yi tsawafi da ɗakin Allah wannan nassi ne daga fi'ilin Aisha radiyallahu anha cewa ta shafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turare to kuma domin ai jam'i tsakaninsa da hadisin wala masu wala masu tsibin wala za'afaran sai a ɗauka kan cewa shafa masa turaren da ta yi ba a jikin tufar ihramin ba ne a jikinsa ne a jikinsa ne tun da a jikin tufa ya hana saboda haka sai a ɗauke shi kuma za mu gani ma a cikin riwayar cewa tana ganin alamar turaren fi ra'asihi wa lihiyatihi a gashin kansa da gemunsa saboda haka ta yi ta'ayyinin inda turaren yake kuma a cikin wannan kamar yadda ibn hajar ya ce akwai dalala akan cewa tahalluli guda biyu ne suna ta ce lihillihi domin tahallul saboda tahallulinsa qabla an ya tsufa bil bait kafin ya dawafi da dakin Allah eh tahallulul asghar kenan wannan dalili an yi isda'i istinbadi cewa tahallul biyu ne akwai tahallul da ake kafin tsawafi akwai tahallul da ake bayan tsawafi tun tsawafi yana daga cikin ayyukan haji kuma gashi ta kira abin da zai yi kafin tsawafin tahalluli saboda haka dole a ɗauke shi akan cewa akwai tahallul guda biyu al-asghar wal akbar kuma eh, tawaful ifada kuma wannan yana daga cikin abin da yake ɗaukaka yake karfafa maganar cewa alhalq nusuk askin da ake yi shi ma yana cikin ayyukan hajji ba tahallul bane aiki ne daga cikin ayyukan hajji shi yasa idan mutum ya bar shi zai yanka yasa idan mutum ya bar shi zai yanka inda ta tahallul ne kawai inda ba da inda daga fita cikin ihrami ne sai a ce koyaushe ya yi shi mm. sai zama to ba shi da wani nauyi akan barinsa na'am yayin da za a daura yayin da za a daura ihramin wato yayin da za a yi haramar mm. tunda kamar yadda zamu gani a cikin hadisan yayi ah, ya shafa turare a ah, sannan ya sadu da iyalinsa sannan ya yi wanka sannan ya wayi gari kuma turaren yana jikinsa ya yi harama mm. sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب نعم القعنبي نعم قال daga alƙasim ibn muhammad ibn abi bakr ne siddiq daga aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na yi ma manzan Allah na shafa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turare biyadi da hannuna lihurmihi domin shigarsa cikin ihrami yayin da ya harama da kuma domin kuma fitarsa daga cikin ihrami yayin da ya fita daga cikin ihrami kafin ya dawafi da ɗakin Allah tawaful ifada kenan na'am yace na karanta hadisi a gaban malik daga abdurrahman ibn al-qasim daga babansa al-qasim ibn muhammad ibn abi bakar as-siddiq daga aisha radiyallahu anha qalat a cewa ta ce كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ناكسا إنا شافا ممن ومنزان الله صلى الله عليه وسلم تراري دومين شقصة دومين إحرام سا كافين يحرما da kuma domin wato fitarsa daga cikin ihrami kafin ya dawafi da ɗakin Allah nan ta ce kuntu ah, bayan kuma hajjin ɗaya ne hajjatul wada sau da sai a ɗauki kana akan istikrari akan wato tabbata cewa fi'ili ne wanda yake matabbaci don dama kana tana zuwa domin ta tabbatar da abu ba lalle ya nuna akan ma ba tunda aikin sau ɗaya ne na muhammad kenan eh abdullahi ibn numair Ubaidullahi ibn Umar الله بن ya ce na ji alƙasim shi ne ibn muhammad ibn abubakar siddiq dai daga aisha radiyallahu anha ta ce na ya shafa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shigarsa domin fitarsa daga cikin ihrami wato domin tahallulinsa da kuma domin yin haramarsa kun ga yadda suke istisar shi ubaidullah ya yi istisarin riwaya na'am na'am wa abdu bin humaid alhafiz mai musnad shi abdun ya ce shi ya ce akhbarana shi kuma ibn hatim ya ce ya ce haddasa muhammad ibn Bakar al-bursani wannan sadukun yahim نعم ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عمر عمر بن عبد الله عمر بن عبد الله بن أروى إيه عمر ابن عبد الله بن عمر ابن أروى جي كان أروى بن الزبير نعم أنه سمع أروى cewa ya ji urwa da kuma alƙasim duk su biyu suna ba da labari daga aisha radiyallahu anha ta ce na yi ma annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na shafa masa turare da hannuna bi dariratin da turare wanda aka caccakuɗa shi wanda daga cikinsa har da almisk aka ibn hajar ya ce annawawi ya ce darira shine turare wanda wato kama nau'i ne turaren wuta wanda yake muqassab aka karkarya shi to ibn hajar ya kara cewa kuma sharadin sa ya zama to akwai miski a cikinsa shi ne ma'anar turaren zarira shi ne ma'anar zarira mhm. na'am almiski a'a eh, eh, eh, akwai almiski wanda yake kamar za a gan shi kamar kamar fauda kamar ba powder ba mm, kamar ba ga ina kamar kullun sukari eh kamar inda kake ganin kullun sukari haka hmm? kamar ƙasa kulli haka za a gan shi eh, da kagare sukari yadda yake da abin nan ya ake ce ma kristal wato kamar dai yadda za ka ga abu wanda yake a na kamar kura-kura wanda yake kura-kura hmm, hmm. a aishi shi wato in kace niƙaƙƙe sai ya zamanto kamar wato kenan yana da laushi kamar yadda sukari yake kamar yadda sukari yake ah. na'am a ba wuta shafa shi ake yi shafa shi ake yi sukan har yanzu akwai shi ai za a gan shi ana sai da shi a cikin yar wakiya haka eh hmm, eh na'am a hajjin bankwana domin fitarsa daga cikin ihrami da kuma domin shigarsa cikin ihrami kun ga wannan shi ya hada su su su biyu da alkasim da urwa na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم <laughs> kawai tana faɗan kan cewa duk biyu ne ya ta yi eh, ba wai yana nufin kan cewa sai da ake na hillu sannan babu tartibi alwawu la tattabi tartibi eh shine lilhil kafin tawaful ifada lihillihi qabla an yi tufa bilbai wani irin hillu ne ake cewa wannan dalili ne akan cewa hallul biyu ne Eh, idan abin da zai samar da tahallulul asgar shine abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa guda hudu na yawon nahar ranar yawon nahar ana jifa ana yanka ana aski ana tsawafi. in mutum ya yi kowane biyu daga cikin wannan ya samu tahallulul asgar hmm. sai dai in a ciki hadda eh, in a ciki hadda tawaful ifada na'am idan kuma a idan yayi idan yayi tawaful ifada kafin yayi jifa eh eh daga mina kawai sai ya tafi bai yi jifa ba ya je ya tawaful ifada eh sannan da baya daga baya ya zo yayi ai tunda saboda if al wala haraj ma su ila an shay'in yawma idin quddima aw ukhira illa qala al wala haraj lam ash'ur ba cewa nashitu ba lam ash'ur eh to malikiya kenan su suka yi taqyidi amma sauran malamai sun ce kawai babu wani wannan taqyidi na'am eh sabu mashaqqa mashaqqa an gaji na'am eh Mm. a ba lalle ba ai ba ma sai lalle da asuba ba ko kai ko kai idan kai da gaske in kai da gaske hmm? ana yin daga gari ya waye sha ka taho da gaske ka zo kai jifa sannan ka je ka samu sannan ka je haramiya ko wanda suke zan samu sallar biyu haku ka sami sallar idin amma kun shiga mota ko amma kun shiga mota yawwa <laughs> ko kun kwana a muzdalifa amma dai gaskiya kwana a to shi shine to ka gani <laughs> a ai rana ba za ta fito ba oho wajen jifa a ai eh latar mu hatta ta a ash shi shine ka'idar mm. Eh. Eh. na'am idan mutum ya bar tsawafi da yi jifa ba za a ce wannan ya yi halalahu kullu shi hatta nisa tun da ya yi tsawaful ba eh. tun da bai yi dukkan su biyu din ba bai zamanto duk da yake ya yi tsawaful wada ya yi tsawaful ba amma wannan ba zai tabbatar masa da kan cewa ya yi ta gaba ɗaya ba na in yayi yanka ko aski to shine ya tahallulul askar in yayi jifa in yayi jifa bai yi jifa ba eh. eh. ya yi biyu daga cikin hudun ya samu in ya taho ya zo ba zai yi aski ba sai idan ya yi tsawaful ba. in ya tsawaful ba. to a lokacin da zai iya aski sai ya cire ihramin sai ya yi hallo sai daga baya zo ya jifa ya halatta wannan babu komai a kansa eh, eh. eh shi ne na ce zai cire kayan ihrami bai yi ko ranar sallah abinda ya fara yi a dawafi eh, eh sai aski sai ya aski sai ya cire sa haka ne shi eh. me nace ce sai eh. in yayi tsawafi ya aski ya yi ta hallulu asga zai iya cire sa sai daga baya ya je ya jifa kowanne daga ciki na'am na'am a'a tartibi shine yayi jifa sannan yayi yanka sannan sai yayi aski sannan sai ya tsawafi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne na'am eh ai shine abinda Aisha take faɗa lihillihi qabla an yatufa bil bayt a gane da yayi wato tartibin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa sai ya tafi mayanka a nan ya je ya yanka a raƙumansa hadayarsa guda 63 ya ba ali ya yanka sauran sannan ya kira ma ma'aski ya aske masa gashinsa ya ba ma gefe ɗaya na dama ga baki ɗaya ba ma abu talha gashi gefe ɗaya hana hagu ya ce ya raba ma musulmi sannan kafin nan an ɓararraka masa kayan ciki na hadayarsa ya sha ya ci ya sha sannan ya toho sannan ya yi wanka aisha ta shafa masa turare sannan ya toho makka ya yi ɗawafi bayan ya yi ɗawafi da yake ya riga ya yi sa'ayi a farko ɗawafi kawai ya yi sannan ya dawo mine ya yi sallah a na'am dawafinsa ba eh mai mm. kira ne sa'ayi ɗaya zai yi mai tamattu'i zai ƙara sa'ayi eh. na'am na ranar sallah mm. na'am mai kira ne a ranar sallah ba zai sa'ayi ba in yayi sa'ayi da arzikin tawaful kudum na umar eh to tawaful kudum za a ce shin tawaful kudum shine na umra ga mai kirani ko ko tawaful ifada shine na umra da haji tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha tawafuki bil bait sa'uki li hajjiki wa umratiki hmm? tawaful ifada sai zaman to tawafin umra ya shiga ciki sai wancan ya zaman to tawaful qudum na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم na'am dukkaninsu daga ibn uyayna zuhair ya ce sufiyan na'am ah, na'am daga babansa ya ce ta ce na tambayi aisha radiyallahu anha ya ayi shayin da wani turare ne kika sha wani irin turare ne kika shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da me kika shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare yayin yin yayin yin sada da yayin yin sada harama sai ta ce bi atyabi tayyib daga turaren da yafi kowanne kanshi قال وحدثنا أبو بكر أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام دقى هشام شيني ابن عروة عن عثمان بن عروة دقى عثمان بن عروة رواية الأخي عن أخيه رواية dan دقى daga هشام ابن Hisham دقى Urwa ابن Usman يتي Urwa yace da ya ce na ji urwa yana ba da ambaton hadisi daga aisha radiyallahu anha ta ce كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه ناكسن إن شافا من nake الله صلى الله عليه وسلم تراري دم في كنشن أبن nan ta ambaci harma ne nan tarkizin akan nau'in turaren ka gani don a tabbatar da kan cewa turare ne wannan zai yi ije tawilin waɗanda ba su yadda da shafa ihrami da shafa turare lokacin harama ba suna cewa wai turare ne wanda yake ba turare wanda aka saba mai kanshi ba don su karfafa don su yi mahadisin tawili saboda ah, ya saba ma mazhabarsu malikiya kenan malaman malikiya sun ɗauki waɗannan abubuwa to an samu a malaman malikiya da suka yi ta kokari su kawo ta'wilat to irin wannan riwayar Ibn hajar ya ce wannan ta yi raddin wannan ɗaya daga cikin tawilolin malikiya eh, ta ce bi aqya bima aqdiru alayhi nan ma kunga ta zo da kuntu wanda take nuni akan da muma amma kuma waqi'a ce guda ɗaya dan ta nuna wato istiqrar wato tabbatuwar aikin tabbatuwar fi'ilin na'am mm-hmm. duk a kan aiga ta kayyade take cewa fi hajjatul wada eh. Eh. ta kayyade duk wannan an yi shi ne a lokacin hajjatul wada na'am Mm-mm. ai saboda lam din lam tana nuna ibtida ai libtida'i ihrami da farkon yin ihramin sa mm. in mutum ya sanya ihrami ba zai shafa turare ba amma wato shi ne ta suke cewa man'u ibtida'u tsayib damatuhu fara shafa turare aka hana ba damarsa ba ka shafa ya zama to yana tare da kai bal kamar yadda za mu gani ko da mutum kamar yadda aisha take cewa suna shafa turare sannan ya rinka kwarara a jikinsu bayan sun yi harama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu in kari hmm, na'am قال وحدثنا محمد بن راشد نعم قال وحدثنا ابن ابي فديك ابن ابي فديك محمد ابن ابي فديك قال أخبرنا الضحاك الضحاك ابن عثمان عن أبي عن أبي الرجال دقى أبو الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن أمه دقى ما ما يبيت بنت عبد الرحمن دم na shafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam turare domin shigar sa ihrami yayin da zai yayin da yayi harama da kuma domin fitarsa daga cikin ihrami kafin yayi ifaba da mafi kanshin abin da da mafi kanshin turaren da na samu na'am sa'id ibn mansur sahibu sunan kenan baya eh, saboda ingancin eh, eh, saboda karfin amincin da yake da shi akan rubutunsa komai kuskuren da aka ce yayi in dai a cikin littafinsa ba haka bane ba zai bari ba ba zai komo ya zuwa ga abin da sabanin abin da ke cikin littafinsa ba bi shiddati wusuqihi bima fi kitabihi <laughs> na'am da abu rabi' az-zahrani da khalaf ibn hisham da qutaybah ibn sa'id al-baghlani ya haya a cikin hadisinsa ya ce ya akhbarana su kuma sauran su su wa'annan biyar din su kuma suka ce haddasana hamad ibn zaid ibn dirham daga mansur mansur ibn al-mu'tamir an ibrahim daga ibrahim an daga al-aswad ibn yazid daga aisha radiyallahu anha tace طيب kamar ina ganin kyalkyalin wato turare a wajen wato a matsagar gashin kansa tunda yana zaƙa yana tsefe kun gani yadda kamar mata suke su tsefe gashi haka a raba shi biyu din nan to wannan mafarak din inda ya raba gashin biyu tana ganin kyallin turare tunda ta shafa masa ne a nan wajen mafumin sa ne eh. wa huwa muhrimun alhali yana cikin ihrami wato bayan yayin ihramin shi ne sa cike cewa istidamatu tib la mahzura fihi ya dawwama bayan ka shafa wannan babu komai ka fara shafa wanne aka hana aga tace gashi wa huwa muhrim alhani na cikin ihrami mhm. walam yaqul khalafun wa huwa muhrim shi khalaf bai ce wa huwa muhrim ba sai dai walakinahu qal wannan turaren ihramin nasa ne wato ba wani sabon turare ba shine wancan aka saka eh Uh, a bayan kayi wanka dai kafin kai ihramin kafin ka sa kayanka eh kafin kafin ma kai harama ko bayan ka yafa ka yafa a jikinka zaka iya shafa turaren a jikinka daga nan kuma sai kai niyya sai kai sallah sannan kai niyya na'am wato kar dai ka ce labbaik Allahumma labbaik sannan ka zo ka shafa turare amma kafin ka ce labbaik Allahumma labbaik zaka iya shafa turare a jikinka ba a jikin tufar ba mm, ba a cikin ihramin ba kun ga gwanintar muslim ko ya gama da riwayoyin 'yan madina da 'yan makka yanzu ya koma 'yan kufa <laughs> eh, wa man yufaddil musliman fa innama tartibahu wa sun'ahu qad ahkama <laughs> eh, tartibinsa haka yake da kyakkyawan tsari da tartibi na'am mujibbo mene eh a ba zai yi ba ke kawanki ke kawanki kun ga wato abin da yake faruwa kenan da mata wannan da yawa da yawa mata masu tsantseni suna wannan tambayar wato kun san tufafin mata su ba su da wani tufa da za su sani irani a baya su za su iya sanya ta to kuma kun san al'adar mata tufa kowace tufa ta su kafin masu a sata a cikin akwati sai an buɗe ta da turaren wuta an buɗe ta da turaren wuta saboda kana buɗe akwatin sai kanshi ya tashi hmm? <laughs> bulbulu sai kanshi ya tashi hmm, to kowace mukan ce musu ku yi ƙoƙari wanda tufafin da kuka san za ku sanya a cikin ihrami kar ma ku haɗa su a cikin kayanku da suke da sauran tufafi da kai musu turaren wuta kware su daban yadda ba za su zamanto suna kanshin turaren kamar sun gauraya ya zamanto suna kanshin turare din ba tunda an yi izinin turare ga jiki ne ba ga tufafi ba hmm. tunda gashi nan wala yalbasu sauban masahu warasun wala fara hmm. na'am na'am hmm. sai hmm. eh, haramun ne gaskiya eh sai dai idan baya tashi in kawai abu ne wanda yake a tsakanin jikinsu sai zama to hukuncin sai zama to sai zama to hukuncin deodorant ne turaren jiki da ake sawa don ya kawar da warin jiki in dai zai zama to ya tashi tana wucewa za a ji turaren ta ya shine ya zama to haramun a waje hmm. da na tufafin da na jikinta amma kaga wannan shi ne zai zai da hadisan aisha na wannan iramin da kan cewa sun shafa tsiranin muski kuma har yana kwarara hmm? za mu gani na'am eto eh haka ne amma gaskiya haka din ne suna cewa turaren mata shi ne wanda suke cewa zaharu launuhu uh, la rihuhu launinsa yana bayyana ba kanshinsa ba akasin turaren maza shi kuma zaharu lihuhu la launuhu kanshin yana bayyana banda a wancan zamanin a yana wancan zamanin ne <laughs>

eh mm. dama shi din ne eh shine illa mara tashi eh mara tashi wanda bai tashi janyo hankalin mutane shi yasa shi yasa kamar kamar deodorant yanzu kamar macen da take taka ba ba an ta shafa turare ba amma ba amma za ta iya shafa deodorant tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa qustu afar ya halatta musu qustu afar yayin da suke yi yayin da suka yi da suka ta kaba in sun yi tsarki daga haila saboda gudun warin jini da ga in za su yi abinda da zai kawar musu da warin jini na babu laifi sai abinda da zai kawar musu da warin gumi ma mm, saboda haka in suka shafa turare ni da yawanci haka nake fatawa ga mata masu ta kaba cewa in dai deodorant ne wadda za ta sa a jikinta wanda zai hana jikinta ya rinka ƙari ya kawo mata da wannan karnin na jikinta da karnin gumi babu laifi da shi wannan ai ba zina ba ne. shi ba zina ba ne, ba ado ne hmm. tsabta ce tsabta ce na kore daura ne da tsaftace jiki na'am hmm. Hmm. ba wani sa suka yi a jikinsu ba a wani tsara wuta da ƙarfi yake gaskiya ne haka ne a yanzu haka suke yin sa sanan wutan iri iri na'am na'am na'am da abu kurai ya haya ya ce shi akhbarana ya ce su kuma sauran su su biyu suka ce haddasa na abu mu'awiyar tabbarir daga al'amash suleiman ibn maharan daga Ibrahim naha'i daga al'aswad ibn yazid naha'i daga aisha radiyallahu anha qalat ta ce wabis wabisi na'am kamar wallahi ina ganin kyalkyalin turare a mararrabar gashin kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mararrabun gashin manzan kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhil alhali yana ɗaukaka muryarsa da ihrami da labbaik wato yana cikin ihramin amma ga turare nan ta ce mafariq can kuma ta ce mafraq to in ta ce mafariq ya nuna kan cewar kenan wura suna da yawa wato ba kawai ya raba kan biyu bane guda ɗaya ya rarraba shi mm, ya rarraba shi mm, to kenan wannan zai nuna mana kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba kan ya kitse kenan ya raba gashin wuri wuri wuri eh na'am na'am Mm. a'a ai abu ne wanda yake na al'ada a karmar abu ne na al'ada munan al'adan mu mata ne suke wannan kisa saboda haka idan yara suka yi in an tsawatar da su daidai ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su kama da mata amma su a can a cikin larabawa wani al'ada ne da maza da mata duk suna kisa kamar fulani ne dan da ba ne bararo ya yi kitso ba za ka zo ka ce ya yi kama da mace ba don su al'adarsu namiji da mace da namiji duk suna yi amma wannan waɗanda suke yi ya haɗa mahazuri guda biyu na farko koyi da kafirai da yawanci suna ganin 'yan amerika ne suna yi irin 'yan bal da 'yan mawaka da sauransu na biyu kuma ya zama ya kamanceceniya da mata eh, saboda haka waɗanda suka yi inkari ba wai ba sani ba ne ko sun san wannan hadisin to amma kaga yana ana ƙayyade shi da ne da al'ada idan al'adar waje idan kaga fulani bararo suka yi wannan ko da sai in an ga kan cewa sun yi don koyi da su sai a musu inkari amma an suka yi da kan cewa ai su wannan al'adar su ne haka suke yi dama a gida to ba za ka yi musu inkari ba tunda al'adar su ne kamar sa zani ne eh, kamar sa zani ne eh kamar daura zani ne wajen 'yan pakistan da 'yan malaysia da sauransu kasan su 'yan malaysia har jingine zani ma suke a masallaki <laughs> ko saboda sai su tsabtar wandon su ba eh sai su cire wando sai a daura zani <laughs> eh hmm. da dole ne ta ta yake na'am je imam na'am na'am abu sa'id wato shine muhammad niko abdullahi abdullahi ibn sa'id ibn al-ashaj ko na'am dukkaninsu suka ce na'am al'amash abid duha muslim ibn subai to kaga kuma yanzu ya gama da hadisin riwayar al'aswad ya koma masruq ibn al'ajida na'am daga aisha radiyallahu anha ce kamar ina wato kamar ina ganin kyalkyalin turare a mararrabar mararrabun gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana talbiya kaga ta fassara ai wannan ya fassara maka abinda ake nufi da wahuwa yuhil domin asalin ma'anar ihlal shine raf'us saut shine ma'anar daga sauti shi yasa aka ce ma jinjirin wata hilal sau dan an gashi za a ce ga wata wani ɗaukaka muryar da ake yi shi yasa ake ce masa alhilal to haka nan ma al-ihlal an ce ma an ce ma talbiya ihlal saboda ana yin ta ne a bayyane da kuma raf'u saut kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce mala'ika jibril ya ce masa al-hajju al-ajju was ne hmm. shine ɗaukaka murya da kuma zubar da jini al'ajju shine ɗaukaka murya din hmm. was zubar da jini hmm. eh, bisa al'ajju wasajju kaga yadda ya yi jinasi ko al’ajju al'ajju wasajju <laughs> eh, balaga ta annab sallallahu alaihi wasallam hmm. na'am na'am زهير بن حرب الأعمش سليمان ibn maharan daga إبراهيم aswad. ibn al-aswad daga ibrahim an-naqai an al-aswad daga al-aswad daga kuma muslim daga masruq kaga yanda kaga yake nuna abinda yake nuna haddar a'amash da kan cewa shi hafiz ne ya bambance isnadin al-aswad da isnadin Ya ce daga in masruq ne ibrahim an al-aswad in al-aswad ne ibrahim an al-aswad in masruq ne muslim ibn abu duha muslim ibn subai an masro wadda ka isnadi biyu yake da shi na'am daga aisha radiyallahu anha ta ce wallahi kamar ina gani da kwatankwacin hadisun waki'a na'am قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم وابن بشار نعم قال سكتي حدثنا محمد محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج نعم عن الحكم تقع الحكم ابن عتيبة قال يتي ناجي إبراهيم النخعي كنا yana zanta hadisi daga al'aswad daga aisha radiyallahu anha cewa ita ta ce kamar ina ganin wato kyalkyalin turare a mararrabun gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim alhali yana cikin ihrami mun ga riwayar farko ta nuna kan cewa duk wannan ma'ana ɗaya ne tunda wa huwa yuhillu wa huwa yulabbi ai ba a yin ihlali da talbiya sai ana cikin ihrami sauraka duk ma'anar hadisin ɗaya ne na'am قال وحدثنا ابن ماجه نعم عبد الله محمد بن عبد الله نعم قال حدثنا ابي شيني عبد الله بن نمير قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول عن عبد الرحمن دقى عبد الرحمن نعم عن عبد الرحمن بن دقى عبد الرحمن ابن الاسود عن ابي دقى بابنس الاسود ابن يزيد النخعي daga aisha radiyallahu anha ta ce ni sha'anin ya kasance ina ganin kyalkyalin turare a mararrabun gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim alhali na cikin ihrami kun ga cikin su tasu riwayar ba su nuna cewa Aisha ce ta shafa masa ba saɓanin riwayar su a urwa da su alkasir su kawai sun yi maganan ganin wato a ƙyalƙyalin ne mm, mm. na'am a ya sa dai turare inda ya ce har a gani <laughs> to amma a'a menene makasudin turaren a gani ko ku dai a dai dan dai kanshin na suna su turaren haka yake ai suna su turaren haka yake kuma wanda yake nuna din almisk ne dan miski shine yake da wannan shi da wannan kyalkyalin sa dauka a shafa shi a wuraren da aka yanka gashin da aka aka rarraba gashin hmm. na'am قال وحدثني محمد بن حاتم نعم قال حدثني اسحاق بن منصور نعم wa huwa ba wato alkausaj ba ba isaac ibn mansur alkausaj ba ibrahim ibn yusuf to shine ibrahim ibn yusuf ibn abi ibn ibn ishaq ibn abi ishaq abu ishaq an abihi daga babansa shine yusuf ibn ishaq ibn abi ishaq as daga abu ishaq daga kakansa kenan hmm. ya ji ibn al-aswad shine abdurrahman yana ambatawa daga babansa daga aisha radiyallahu anha ta ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi nufin ya yi Ihirami. yana shafa turare da mafi kyawun turaren da yake samu sannan sannan na ga kyalkyalin wato man hmm. a kansa da kuma gemunsa bayan nan to na'am a eto eh ta ce kana amma in dai aka ɗauka kan cewa wannan duk tana magana ne akan a ɗaya ita ce hajjatul wada' sai a ɗauki kana ɗin a kan istikrar a kan tabbatuwa to kuma nan idan eh, ta ce ya tabayyabu shi ne yake shafa turara ko can kuma ta ce ita ce take shafawa to ya za a yi jam'i in ya shafa in ya shafa bi ma'ana yi umarnin a shafa shi ne dobe zai iya ɗaukan kan cewa ta shafa masa shi ma ya shafa ba eh eh shi ma ya shafa ita ma ta shafa zamanu tare suke shafawa ko ta shafa masa wani bangaren shi ya shafa masa wani bangaren amma wanne ne zai fi a ɗauke shi akan sauran hadisan da aka faɗa ko kuwa a kawo masa wata sabuwar ma'ana daban a ɗauke su a hadisan baya su fassara shi ya fi eh, cewa ya sa ta ta shafa masa hmm. na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد شنو ابن زياد عن الحسن عن الحسن عن الحسن ابن عبيد الله دقى الحسن ابن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم يتي حدثنا ابراهيم ابن يزيد النخعي عن الاسود دقى الاسود ابن يزيد النخعي قال يتي قالت عائشة رضي الله عنها aisha radiyallahu anha ta ce kamar ina ganin kyalkyalin turaren miski a mararrabun gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin ihram to kun ga wannan shine ta ayyana turaren cewa miski ne kuma shi yasa ɗin ibn hajar ya fassara wancan zarira zarira da cewa da aka ce wato khalif ne cakudaddan turare ne yake da almiski a ciki saboda itibarin wannan riwaya na'am قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم نعم الحنظلي قال أخبرنا الضحاك الضحاك ابن مخلد أبو آثم شيني النبيل نعم قال حدثنا سفيان سفيان الثوري عن الحسن بن daga alhassan ibn ubaidillah da wannan isnadin kwatankwacin wannan hadisi na'am addauraki na'am yaqub ibn ibrahim addauraki su biyun suka ce hushaim ibn bashir alwasiti ya ce akhbarana mansur ibn al-mu'tamir daga abdurrahman ibn al-qasim daga babansa al daga aisha radiyallahu anha ta ce na kasance ina shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare kafin ya harama to musab ka gani qabla an yuhrim kafin ya haraba, hmm. saboda aka kaga waccan wa'ancan riwayoyin waɗanda suke ya kawo su mujmalan wannan ta fassara hmm. na'am da kuma a ranar babbar sallah kafin ya tsawafi da ɗakin Allah da turare a cikinsa akwai miski kaga shine zama annar zarira din ta fito hmm. na'am قال وحدثنا سعيد بن منصور نعم وأبو كامل ده ابو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة دق باكيد إنسو دق أبو عوانة قال سعيد شي سعيد يا شي حدثنا أبو عوانة أبو عوانة يا زنتا منا حديثي عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر دق إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر نعم عن أبي دق بابنسا قال يا na tambayi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma akan mutum mutum da zai shafa turare sannan ya wayi gari yana cikin ihrami sai ya ce ba na so na wayi gari ina cikin ihrami turare yana wato yana ɗiga daga gare ni a ce an wato sanya min kwalta shine narkakken shine mai wanda yake wanda yake mai zafi a man gelo wanda yake mai zafi sukan fassara shi da kwalta a habba ilayya na fi soyuwa a gare ni min an af'ala zalika bisa na aikata haka sai na shiga wajen aisha radiyallahu anha shi wato muhammad ibn al-muntashir kenan sai na ba ta labari cewa ibn umar ya ce ba na so a ce na wayi gari ina cikin ishirami amma kuma turare yana diga daga gare ni لا لأن لأن نعم لأن أفعل بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك wato na shafe jikina da man kwalta shi yafi soyuwa a gare ni bisa na aikata haka sai Aisha ta ce ni na shafa ma manzon Allah sallallahu yayin da zai yi ihrami sannan ya kewaye ma matansa ya sadu da su kenan sannan ya wayi gari yana cikin ihrami wato da sauran turara shi ya sa a wani ra'ayin ibnu umar kenan kuma yana taklidi ne da mahaifinsa sayyidina umar shi ma sayyidina umar haka yake yana hana mutum ya shafa turare yayin da zai ihrami kuma da shi malik ya ruko mm, da shi malik ya ruko saboda shine fatawar umar kuma ibn umar ya bi shi akan haka ah, to yawanci daga cikin jawabin malaman malikiya kenan cewa ai amal ahlul madina ne to ibn hajar ya musu raddi akan cewar Suleiman ibn Abdul ya tattara malaman Madina da Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham da ta bin Zaid da Salim da Urwata bin Zubair akan wannan matsalar duk suka ce a laifi to shi kansa salim da ya ga wannan a kan wannan sai ya ce sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a haƙo an tuttaba sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ita tafi cancanta a bi ya saba ma babansa ya saba ma kakansa saboda sunna to haga wannan hujja ne a gare mu babba a ga mutum ga hadisi sunna ta tabbata amma ka ce kai ba za ta fita daga mazhaba ba Hmm? na'am <laughs> eh wannan wannan taklidin yana da hadari hmm. na'am na lura malam kuma ya kuma da ina kada da eh. kuka wannan bayani da malam yi ne ne a baka shiga rudu ba magalla malikiya tana nan amma kuma ai malikiya bata kewaye ga baki daya hukunce-hukuncen addini cewa duk abin da yake na addini shine abin kan da malikiya ta kira malikiya za ta yi fita daga cikin abin da yake su kamar nan malikiya ta saba mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata duk da suna da madogara madogara su shine fatawar sayyidina umar da kuma abin da ibnu umar shi ma ya tafi kai amma har ga gashi aisha ta yi musu inkari ta ce gashi abin da saboda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya boye zata iya buya a a kun sahabbai komai girman su komai kusancin su da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamanto cewar a ce dan yanzu ya bayyana cewa wannan sunna ce kuma a shi imamu imamul mazhab bai ga wannan hadisin ba ko kuma hadisin bai karbe shi ba a ce wannan hujja ne a bar sunna a tsaya a kaulinsa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko mana ba imamu ba mm. eh, saboda haka a cikin irin wannan shine shi yasa za ake fita daga mata ba, ai kaga hatta manyan malaman mata ba duk sun saba akan wannan suna sabawa yanzu abin nan wani hadisi ne muka muka karanta a shekaran jiya na umda hadisi ne muka karanta na umda na cizo na cizo a cewa idan idan mutum idan ka ciji idan ka ciji mutum garin fincike hannu sai ya zubar maka da haƙora annab sallallahu alaihi wasallam yace babu diya yace hadar yace la diya talak hmm? amma malik yace sai an biya diya malik ya ce sai an biya diya to shine kokarin waɗanda suke kokarin su masa uzuri suka ce la'alla maliku wannan hadisin bai isa ya zuwa gare shi ba saboda hadisi ne iraki mutanen iraq suka ruwaito shi ko bai inganta ba a wajensa ne ibn abdulbar yake cewa ba zai yi a ce bai inganta ba tunda akwai yan hijaz hadisin ya ala shi ma sun ruwaito saboda haka zai iya yiwuwar kan cewar a yana ganin akwai ka'ida wanda za ta sa aikin da hadisin ba zai zamanto ala zahiri ba ko dai wanda daga cikin tawili amma duk wanda kaga ba zai zamanto hujja ga ga sauran malamai ba shi yasa za ka samu sauran mazhab shi yasa mazhabobin suke sabani ai hmm? in banda haka me zai sa Shafi'i ba almajirin Malik bane mm. ya za ya zamanto kan cewa ya sassaba masa har ma ya zo ya zamanto ya kama ya kafa tasa mazhabar kuma abin nan alkazi abubakar ibn al'arabi yana cewa a yana alimanci yana karanta idar sama'un shakkat kuma ya sujada bisa hadisan abin hurairar da ya gani wasan a mazhabar malik babu sujudu talawa a cikin mafassal baki daya ya ce ya fuskanci izaya daga mutane akan wannan cewa ya saba ma malikiya kuma shi kuma hadisin abu huraira shi yake gani tunda abu huraira ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai bayan hijira yace ya ji shi yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta idan sama'un ya yayi sujada shi ma kuma yayi to kaga shi ibn al-arabi al-qadi mai tuhfatul ahwazi eh, mai sharhin muwatta al ya saba ibn al-arabi al-maliki ma ake ce masa dan a bambance shi da wancan sufin eh eh kaga ya fita har yake cewa ya fuskanci da idaya daga amawan mutane har sai da ta kai yace ya dina karanta idan sama'un shaqqat a cikin sallar nishadi <laughs> dan ya zauna lafiya <laughs> babu wani malami daga cikin malaman mata ba face a ya yana sassaba mata yanzu ga lakhami abul hasan ali ibn Hassan al lakami akwai wannan baitin da suke fada kama menene kama mazzaqal lahmi mazhaba maliki kamar yadda lahmi ya kyakke ta mazhabar malik <laughs> saboda yawan saba musu da yake yanzu ko a wannan mas'alar ta diyar haƙora ai khalil mai muktasar khalil ibn ishaq a cikin sharhinsa na muktasar ibn al-hajib a cikin at-tawbih da ya kawo maganar maziri cewa yace al-asah a mazhaban malik shine babu diya sai ya maimakon al'asaha ya ce mashhur ya ce ɗaya ƙaunin muƙabilin mashhur ɗin ya ce wa huwa azhar shi ya fi bayyana ya ce lihadisin sahihain sai kawo wannan hadisin shi kansa halil wanda yake baya faɗan abu sai abin da yake shine al-mazhab shi kansa yayi tarjihin abin da yake wajen mazhaba hmm. amma muna nan a malikiya <laughs> نعم وحدثنا بن حبيب نعم الحارثي نعم حدثنا خالد نعم يعني يعني ابن الحارث خالد خالد ابن الحارث نعم حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن إبراهيم لدى إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر نعم يتي na ji mahaifina Muhammad ibn al-Muntashir yana zanta hadisi daga Aisha radiyallahu anha cewa ita ta ce na kasance ina shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam turare sannan ya kewaye ma matansa ya zai ke musu sannan ya wayi gari yana cikin ihrami turare na ɗuga daga gare shi to wannan a menene hukuncin mutum ya sadu da iyalansa a cikin dare ɗaya kamar yadda zo a hadisin ana ya bayyana cewa a cikin dare ɗaya ne eh, bayan bayan an ce wajibin wajibin mace magidanci shine kwana haƙƙin mace ne dole ya raba kwana kuma kwana ɗin abinda ake nufi haƙƙin saduwa bai halatta mutum ya sadu da matarsa a ranar wata ba to shi kuma gashi a rana ɗaya ya sadu da su da su su ta to shi ne waɗansu suka ce hususiya ce saboda a a a saboda turji manta sha sha'u min hunna wato uwi ile ka manta sha cewa wato yana da haƙƙi kisma raba kwana ba wajibi ne a kansa ba to amma kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma hadha qasami fi ma amliku fala ta'khudni fima amliku wala ma tamliku wala amlik yace wannan shine rabona a cikin abin da zan iya kar ka kama ni akan abin da kai kake da iko ni ba ni da iko to kaga akwai na'am ya san hali ya ce fala ta'khudni kenan kenan yana ce ma Allah kar ya kama shi kenan Allah zai kama shi eh ahsan ni ba dai abin da na fahimta kenan cewa wannan a halin tafiya ne wannan a halin tafiya ne to amma a halin tafiya ai mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya ya raba kwana ko bai raba kwana ba a ina ya raba a halin tafiya a ina ya raba a cikin dare ne aka yi wannan sun yusbihu eh abba tunda aka ce sun yusbihu kaga cikin dare aka yi kuma daren aiki ne lokacin raban a ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya kuma ya raba kwana hajjin ban kwana a ina okay kawo bashir kin san eh, أحد فتناهي آه آه آه أون هاي بس آه إيه أم سلمة ذاك شيء شيني إيه ما ما يريد من بعض أهله شو أران وكانت يومها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رند أكبر مزدلفة wannan kashe garin kwanan ummu salama ne sai ya ce mata ta taho gaba ta zo ta yi jifa ta gabatar da ɗawafi don ta yi tsarki saboda in ta koma ranar ta ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar abin da miji yake buƙata daga matarsa ya raba kwana a nan gobe raba ba to sannan za ku ce raba kwana ba wajibi ne a gansa ba hmm? ai sannan kai za ku ce a raba kwana lokacin tafiya ba wajibi bane shi yasa ya hada su ai abin da nake faɗa ma nura ya raba kwanan kai ka ce da ya hada su ga baki daya saboda raba kwana a halin tafiya ne ba wajibi bane amma kuma gashi can yayi ya raba kwanan shine wannan watakila shine aslam jima ibn hajar yace wal arwal na farkon shine da yarda su da yardar su tun da kaga ai za a tafi hajji ba a taɓa hajjin nan ba sai lokacin so haka duk ana doki saboda haka ma an yi wannan duk ba za su damu ba <laughs> eh dokin da biyar ya shafa wannan sai ta ibnu hajar ya ce wa haza aliyar na'am kwarai da gaske a ba sun yarda ba yayi sun yarda ga baki daya yayi jinya a ɗakin Aisha ne eh, suka sallama mata yanzu mutum yana da iyalai mutum biyu uku mm. ya da su mm. suka yi eh. eh. da su eh <laughs> eh amma kasan yanki abin da suke yi in cikin alazai ne lokacin muna ɗalibai muna raba ɗakin kwana akwai wani akwai wani cikin alhazanmu na nan kano duk shekara yana zuwa da matansa hudu kuma yake zuwa kuma in yaje sai ta a bashi ɗaki ɗaya shi da matansa baya so ya je ya zauna cikin maza eh su su biyar a daki sai a samu daki mai cin mutum biyar ko eh, eh sai a bashi to rigimar da ake yi rigimar da ake yi sai mata su ce an kawo musu namiji a wurin mata a flo din mata eh, saboda da a lokacin da sai mu sami gida wanda yake ɗaki ɗaya ne kawai a sama sai mu bashi ba zai haɗu da waɗansu yan flo ɗin ba na'am na'am shigar da tsara suna neman rabuwar aure da mijinsu saboda ya dauke mata kwana eh to a irin wannan yanayi hmm. lokaci idan alƙali ya kalli abin sai ka lafi fuskoki da dama hmm. lokaci sai ka cewa a ai shi mai gidan ne wato ne ke hmm. to ita kuma wani lokacin kuma sai ga eh, ah, gaskiya da kai koke kan haka tana da haƙi mm, mm. to abin da yake faruwa wani lokaci shine idan alƙali ya sa kallonsa sosai sai ya ga cewa shi mai faki mai gida fa mm. ba fa wai kwanan wannan din shi ne muradinsa ba ya je wajen wancan shi ne muradinsa kuma nan bukatar sa take a irin wannan sai an tuta tukuna to sai ya zama cewa ɗauke mata kwana ko sace mata kwana da i bai kai a ce ainihin wannan ya sa a rabu ba mm. domin a samu wannan maslaha mm. tasa mm. ya fi a ce a rabu kwarai da gaske ai sai mu zo mai <laughs> jara, <laughs> sai mu zo kabiyar sau da aiki sai mu zo kabiyar sauda da ta ga alamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai rabu da ita sai ta ce ta ba mu Aisha kwananta ita dai tana so dai a rike ta cikin auren shikenan ya karba saboda haka Aisha yake mata kasan kwana biyu maimakon daya eh to kamar irin wannan shine inda ma an ka gano wannan sai ka ce to a abin nan to ke zaki tanazuli amma dole sai da yaddarta ai shine fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair eh. to sai su sulhu sai su musalaha sai su abin nan ko ta ce ta haƙura ga baki ɗaya ka a raba mata kwanan ko kuma ta ce ita kawai tana buƙatar kwana ɗaya ne a cikin mako sauran kwanakin duk ta bar ma hmm? duk yana daga cikin sulhu ɗin eh. duk da haƙƙinta ne haƙƙinta ne na'am duk baka san wannan ba kai na'am قال وحدثنا أبو كريب نعم قال وحدثنا وسيم نعم daga mis'ar ibn kadam daga sufyan al-sauri daga ibrahim ibn muhammad ibn muntashir na'am daga shi muhammad ibn muntashir ya na ji abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yana cewa na wayi gari mutalliyan ina wato shafe da kafiranin da wato kwalta ya fi soyuwa a gare ni bisa na wayi gari ina cikin ihrami kuma turare na ɗiga daga jikina ya ce shi muhammad ibn al-muntashir kenan sai na shiga wajen aisha radiyallahu anha sai na ba ta labarin wannan magana tasa sai ta ce na shafa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turare sai ya kewaya cikin matansa sannan ya wayi gari yana mai harama mai ihrami ai tahrimu yana da tsawo babu ka ai muslim muslim muslim ya kwararo ya kwararo riwayoyi wannan hadisin dai tattara su waje daya min eh? eh, ne yanzu yanzu yau <laughs> ranar amin amin amin amin amin amin amin amin alƙali Allah sarki Allah ya saka da alheri a abuwa ba komai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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين